to fa al'amura sun daƙushe komai ya fara ja baya mutane an shigo musu da wani tsari na kula da lafiya mutane da waye saboda haka sun fara yi mana sun fara yin can haka yahudu yahudu shine shine ka duba duk yin yadda harkanmu yake da ka duba yadda mm, tsarinmu yake mm, a ce sati guda to ba mu da wani abu aljihu wanda da a rana hmm. muna samun layin mutane nawa to nan gaba in ba mu dau mataki ba rigar da za mu sa ma sai ta gagare mu to koya wallata na abinci to koya kamata mu dau mataki zo ah. na mataki kuma amma ka sani ne matakin nan ba ba mu da kanmu za mu dauka ba to ya kamata ne mu je mu samu kattai yaran cikin gari mm, mm, mm, tsagararru marasa kunya kamar eh. eh. kasari to sai dai irin wannan ko inda wannan aikin ne sai dai mamadi mamadi katan nan ba kai mamadi ya'a ai eh, kai ko gahi nan mai ruwan garmar zage-zage ai ai ko ai da fasalinsa ai kama wannan mai rike tsanin nan ne gungureren nan aikin wannan aikin ne fa masu aikin ne fa sun yi asarar mutum a nan gurin to je ka to zan to ma san matakin da ya <laughs> cây